jiya a jiyajiyar labari na ji labarin cewar hukuma ta ce kowane gari sai an karɓi haraji wakili kaji ai hukuma ce ta ce kowane gari sai an bi an karɓa haraji ta hannun dagacinta ka san mu mabiya bayan ranka ya daɗe gani shamaki ina ranka ya daɗe wadi yayi a'udhu billahi ran kai dade eh, a'udhu billahi eh. ran kai dade tarihi ya riga ya nuna duk mutumin da ya ce wa'adi ran kai dade kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ran kai dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ran kai dade ko kana neman ya kwanta dama kenan mu kuma ba za mu so ka kwanta dama ba kana da amfani a gurin mu ran kai dade duk da dai ane maka bita da kulli kai baka neman yabawa kowa ta Allah kake nema ran kai dade ko kana neman yabawa wani sha baki gani nan ranka ya ba ta mutane muke ba gaskiya ne ai mu yanzu duk abin da zaka wai shige da kuci mm. me yawa me me yawa zauri me me me yawa zauri ba abin da iwa ranka ya to da wani kuma abu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara 20 ba ba 30 ba gaskiya ne ranka dan ka fito kana wata magana ma ne yanzu akai na ai kai ai banza na sani ranka me maka maganar wa'adin jin daɗi na ya Allahu akbar kabira oho ranka dai dade ni abin da na gani ai ribar jaki ne san kwana To, duk girman sa mai amfanin sa. A more shi. ce ta sa na zo gurin ki. Ke da ganin fuska ta kin san babu sha'anin wasa a cikin ta. Na zo ne gadan gadan akan magana auren ki. Kuma ko mata na da na aura guda uku nan na gida. Ba wacce na je mata sau biyu zuwa ɗaya nake yi. Idan magana za ta yi maka kashe magana ni da ke zai turo magabata. A zo a yi magana. Ba sai ne ta zirga-zirga ba ni ba yaro ba ne. saboda haka ina so in ji daga bakin ki e eh ko a'a magana ce guda ɗaya amma ki tana irin ƙaunar da nake miki a zuciyata kwana da kwanaki duk lokacin da kika zo shiga ta kwar gidana na ganki ko ina bakin masallaci a zaune kika zo shiga za ki ga na saucar bi ke nake kallo saboda yan sumulmulan yarinya ce ke to naji amma sai na yi shawara kamar ya shawara kamar wacce aka haifa a majalisar ɗinkin duniya A'a to ai irin wannan maganan ka san dama sai da shawara. To shi Kar kuma in zo in yanke shawara ka ɗauke ni wata makaryaciya ko mayaudariya. Ga ni ga kin gama magana kawai a sa ranar biki a yi gaba ɗaya haihuwa da hanji kuma kya tsaya ki neman kwano kwano kar ki man haka. Ni dai ka bar lokaci. Wannan shi ake kira samun guri wai bawa da baccin rana. ina tabbatar miki eh. karɓar harajin nan mu ne za mu karɓa mu kawo gwamnati alhamdulillah kakata ta yanke saƙa saboda kwanan nan za ki dinga ganin fuskar ki a cikin miyar da kika yi a gidan a gidan nan kamar in yi huda mai gida dama dan abin da muke samu ba isan me yake ba mai gida kai kai ka amma na ji daɗin wannan labari da ka zo min da shi yanzu abin da ke so da ke eh. wasan ki zaki ta adashi zaki shiga to saboda haka ki kwantar da ki kwanan nan zaki zaki saki hawa Sai gida na wala gaba in maka buɗa ke ji nan gaba sai hakimi. A'a shi dai yanzu ku kwantar da hankali zan sa a gyara ɗakin na a mata fenti a samu su da wuri a fita kofa daga nan ɓarin. Me za ka yi da Amarya mana. Amarya. To yanzu saboda Allah yanzu a daga ina dagaci. in dinga zama da mace sai ka mutu kira. dan ka samu na maka addu'a wannan abun arzikin ya shigo shine har za ka rika min zancen amarya wallahi sai in ci gaba da addu'a duk abin da aka kawo ma yau kwantar da hankalin ki ba za a yi ba ba za a yi ba shikenan ka kawai kuma bai kwanci arzikin ne kai za ka ce wannan amarya me za a yi da amarya kwantar da hankalin ki da girman Allah Haba, ni ba na son haka wallahi. Dan Allah dan Allah ki kwantar da hankalin ki. A da lafiya. To madalla. A da lafiya. Allah ki ne ka ba ki. Zauna ki. Mutane ka mutu ka mutu ku baki za a ga aiki eh farin aiki za a gani alkur'ani eh tun da gwamnati ta ce tana neman a karɓi haraji eh. eh to ya ko za a karɓi haraji eh, eh ba dare ba rana eh. sanyi da damuna eh yawa eh duk mahaluki ki a garin nan eh ya biya haraji wannan. yawa to eh ranka ya daɗe mu fa duk abin da ka samu a kansa za mu tafi ranka da eh babu canji kuma ba gudu babu ja da baya ranka eh to maganar haraji ranka ya dade akan me za a karɓi haraji eh aka yi kawa sha mace eh Allah na tuwa san gaban azimi ko tukunya gidanka eh ko tukunya gidanka in ka tsaya ka duba ai ba zaman ban banza take ba eh yan kira da rake da sai ka duk kwanan da suke garin nan eh kowanne sai an biya ma haraji yawa eh. eh kai akuyar gidan mutum eh. akuyar gidan mutum to a ce a biya mutum haraji a a ranka dade ranka dade kwanan nan fa aka gama kusha kushi na dabbobi eh yi mara tsuntsaye a baya eh. kuma aka zo aka yi kusha kushi na dabbobi na gari yanzu dabbobi nawa aka rasa a garin nan yanzu aka ce su biya haraji kana ga ba ta da hankali ba waziri eh ina da magana to Allah ya sa ka fahimce ni shi magana kusha kushi da aka yi eh. tun da kake akwai wanda ya taba ɗauko nono ko da rabin ƙwarya ne ko da luda yiwi ne eh. aka daka maka yar fara nan aka aika ma gidanka to kai kake jin tausayin mutane mutanen yau su kuma ba sa jin tausayin kansu wannan gaskiya ne gaskiya ne shamaki Yagwa eh eh da ni da ku gaba daya eh mu haɗu gaba daya aikin nan tare zamu yi yawwa eh ko ba gaskiya ba eh yawwa ayi ku mura ni ma mu gaskiya ne ranka ne magana fa alaji to iya kata dai ku kado ni kuma zan tare tare an gama ranka ne dan kuma gafara kai to ka fito ki na'am nan da me ka mutane sai an dinga sallama an dinga sallama ba ku fitowa ai dama ne dama zan yanzu eh. ne yaro ne yake sha'awar kiwo na so masa kuma zan mai ta kasuwa yanzu saboda sun zo wata za wato har ka je kasuwa ka siyo kaza ba ka shi ma shigo ne ta garin nan ba a sani ba ma ko a a a a a so jiji ka zo chip wato yanzu kai ka je kasuwa so kaza baka san halin ta ba baka san dalilin da ya sa me ita zai sayar ba ka je ka sayo hali halin ita wannan sarkin cako ce da zo ta lalata kafin anguwa duk ta koya musu cako ko to yanzu wannan din an mata haraji haraji eh to wakili haraji ai ba a fara mata kuna na gwamnati ai ba an ce za a yi bane to haka kace ko haka kace a'a kai ka faɗa da bakinka ba a fara haraji ba a garin nan to na gani wannan magana kamar ka faɗa a gaban dagaci ka kusan halin dagacin garin nan hmm. mafi sauƙin zance wanda ya fi kowanne sauƙi ka ba da wannan kazar a madadin duk kayan da yake cikin gidanka kuɗin haraji ne a kai wa dagaci ya ganta in taimar a soya mar. wakili na'am yau ka san wannan kazar ta yawo ce ba kuma ni me zan gaya yaron da kai da yaron nawaye duka ba da dagaci ba ne eh ba shi kenan ba abin za a yi to shi kenan riƙe kaza a riƙe ah, kaza a yalla mai haba wakili haba wakili to haba ai ba haka da kai to me kake so ai a taimaka mu wakili sai in hakura. a kai wani wannan kaza sai sai a batta haka a batta a batta haka yake to suke ma kwai take amma na wanta bai kai ba ai kwai take aka ce gaskiya ka ba da namaki sai ka ba da kuɗin maki wakili ni ni ni ba ma kai ranta ma ranta ma in ka ce ranta ma sai ranta ma to ba yawa dai ko ba yawa To, ah, ya wuce fan ɗaya? To, shi kenan Eh, kuma muddin wannan magana da muka yi ni da kai mm. ta je bakin wani. Wayo. Haba wakili. Wayo. Haba wakili, ka gani. Kai. To, na cikin baki mafitar zance. In dai baka yi maka seti ba, wata ran sai ka yi ladama ko ka ji kunya. Ka yi zance. Allah ka yi zance.